Sashen Hausa na murya Amurka aka lalubo kai tsaye akan mitoci 16, 22 da kuma 25. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Yamai. Sannan za ku iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalil FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Baya ga haka muna nan kodayaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 8 ga watan Maris din shekarar 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu muke farin cikin kasancewa tare da ku. A cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 10 na safe kenan a nan Washington ga kanin labaran duniya. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun faɗa yau talata cewa da alaman sun cimma yarjejeniyar wucin gadi da hukumomin Turkiyya dangane da batun 'yan gudun hijira. daga isra'ila kuma ofishin firaministan kasar ya fidda sanarwar cewa firaministan ya so fi ganawa da zai da shugaban amurka barack obama a wani lokaci cikin watan nan a nan birnin washington dc yau ta kuma take ranar zaɓe fidda 'yan takara ko ci gaba da haka da ake yi a nan amurka To a duk faɗin duniya yau ake bukukuwar ranar mata wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin dubi kan irin halin da mata ke ciki. Ko ya matan karkara ke wato suna sane da wannan rana? kai mu a karkar ma san sallan mata sallan mi ce ake da mata ita kuma ka wallahi ba mu labarin zaka kin gani na ne ma na fito na sussuka dan hatsin mu zan zo in je in samu dan abin zamu ta yan yaron wani yarinya ta kin ganta na SAM da jiya ita ta zo da madaita ta je mun gobe bisu e kwalman gobe sallan mata a bakin ta na jonin sallan mata To har ila yau dangane da wannan rana ta mata a can jihar Yoban Najeriya a yau aka yaye wasu mata ɗari a wani shirin koya musu sana'o'in da za su dogaro da kansu. gashi an koya mana sana'a gashi an ba mu jari Allah ya buɗa masa sannan halima jimarau za ta zo mana da shirin noma amma da farko sai kun ji cikakkun labaran duniya daga sahaba imam aliyu jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shugabannin ƙungiyar tarayyar turai sun fara yau talata cewa da alamun sun cimma yarjejeniya ta wucin gadi da hukumomin kasar turkiya a ankara kan ta sakiyar dubban yan gudun hijira zuwa turkiyya kuma wato kuma sun ce suna da ƙwarin gwiwar cewa za a cimma cikakkiyar yarjejeniya a wani lokaci na taron koli da za a yi makon gobe bayan watanni da wakilan kungiyar mai kasashe 28 suka yi suna bayyana rashin fahimtar juna da cacar baki shugabannin suka ce sun amince za su baiwa turkiya ƙarin kuɗi domin ta taimaka a 'yan gudun hijira sannan za ta sassauta ba da biza ga 'yan turkiyar kuma kungiyar za ta gaggauta batun shigar turkiyar cikin kungiyar tarayyar turai sannan a gefe ɗaya kuma ita turkiya za ta taimaka wajen hana kwararar bakin haure zuwa turai shugaban faransa franco olan ya ce taron kolin da suka ya haifar da fatar za a iya magance batun 'yan gudun hijiran ta wajen haɗin kai tsakanin ƙasashen turai da kuma inganta hanyoyin haɗa kai da ƙasar turkiya yanzu dai an zira ido zuwa sha bakwai ga wannan wata lokacin da ƙungiyar tarayyar turai za ta gudanar da taron koli inda za a kammala wannan yarjejeniya. daga isra'ila kuma ofishin firaministan ƙasar benjamin netanyahu ya ce ya soke gana wadda aka shirya zai yi da shugaban amurka barack obama a wani lokaci cikin watan nan nan birnin washington dc kuma dalilin haka shine domin kada ya katsa landan ga harkokin siyasar amurka fadar white house ta faɗa jiya cewa isra'ila ce ta ba da shawarar dama a gana ranar 17 ko 18 ga wannan wata ita kuma gwamnatin ta obama ta amince da a yi taron a ɗaya daga cikin waɗannan ranaku wannan na zuwa ne a daidai lokacin da mataimakin shugaban amurka joe biden yake ci gaba da ziyarar aiki a kasashen gabas ta tsakiya kuma yau ake sa ran zai isa isra'ila a wani lokaci yau talata Mr. Biden idan ya isa, Isra'ila ana fatan zai gana da shugaban kasar na jekana ya yi ka Shimon perez a yau talata da kuma Prime Minister kasar Benjamin Netanyahu a wani lokaci gobe Laraba. a wani bangare kuma idan ta ba da sanarwa yau cewa ta yi gwajin harba makamai masu linzami a fadin kasar yau a matakin nuna karfinta na kare kanta da kuma shirinta na tunkarar duk wata barazana wannan gwaji yana zuwa ne watanni biyu bayan da amurka ta kakaba takunkumi kan wasu 'yan kasar su biyar da wasu kamfanoni daban-daban waɗanda suke da alaƙa da shirye-shiryen ayyukan makaman nukiliya ba wato makaman ah, masu linzami da ƙasar take haɓakawa to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc masu neman shugabancin amurka karkashin jam'iyyar republican suna takara yau talata yayin da ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a take nuna cewa donald trump zai iya ƙara tazara da yake baiwa abokan takararsa domin neman tikitin takarar karkashin wannan jam'iyyar ta republican jihar michigan ce take da wakilai 59 mafiya yawa a zaɓe da za a yi yau 'yan takara za su sami wani kaso daga cikin wannan wakilan gurgudon yawan ƙuri'u da ɗan takara ya samu a zaben na yau talata kamar yadda za su yi kan wakilai 91 da za su samu a zaɓuɓɓukan da za a jihohin mississippi da idaho da kuma hawaii gabanin zaben na yau talata donald trump yana gaba da sanata ted cruz da wakilai 82 yayin da sanata marco rubio na jihar florida da gwamnan jihar ohio john casey suke can baya suna fatar taka muhimmiyar rawa a zaɓe da za a yi makon gobe a jihohinsu. su a bangaren 'yan democrat kuma ana zaɓuka ne a jihohin michigan da mississippi tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton tana kan gaba da sanata bani sandan a ra'ayoyin jama'a da aka nema dangane da wannan zaɓe da za a yi yau ma'aikatar tsaron amurka ta ce wani farmaki da jiragen yakin ta suka kai a tsakiyar kasar somaliya sun halaka fiye da mayakan sa kai 150 na kungiyar alshabab waɗanda suke haramar kai wani babban hari kakakin ma'aikatar tsaron amurka captain jeff davis ya ga manema labarai jiya litinin cewa harin da aka kai karshen mako ya auna wani sansanin horaswa ta al-shabab a wani wuri mai nisan kilomita 195 arewa da birnin mogadishu babban birnin ƙasar ta somaliya ya ce an yi amfani da jirage masu matuƙa da waɗanda ba su da matuka a harin da aka kai davis ya ce amurka ta fahimci cewa mayakan suna dab da barin sansanin kuma suna haramar su su su kai wata wato wato suna haramar kai wani yaƙi ko kuma kai wani hari wadda zai kasance barazana ga muradun amurka da dakarun ƙungiyar haɗa kan ƙasashen afirka somaliya binciken farko-farko ya nuna cewa an gama da fiye da 'yan ta'adda hamsin a farmakin da aka kai a halin da ake ci kuma amurkan ta alkawarin za ta bayyana wa duniya aikace-aikacen da matakan soji da take ɗauka da jiragen yaƙi da ba su da matuƙa mai ba da shawara kan matakan yaƙi da ta'addanci a fadar white house lesa monaco ita ce ta faɗi aka je litinin a ta ce cewa yan makonni masu zuwa idan allah kai mun gwamnati za ta bayyana waɗanda hare-hare da aka kai da irin waɗannan jirage suka halaka a bangaren fararen hula da kuma mahara. ta labaran juna kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a duk faɗin duniya a yau ake bukukuwan ranar mata wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin dubi kan irin halin da mata ke ciki. Taken wannan shekara shine yadda za a tabbatar da daidaito tsakanin mata da takwarorinsu maza. daga birnin da magaram ga wakilin murya amurka tamar abari da wannan rahoto da za ku ji a wannan lokaci da muke ciki mata su ne bangaren da suka fi fuskantar matsaloli duk da irin nazari da kokarin da wasu kungiyoyi da masu hannu da shuni ke yi na fitar da matan daga kangin talauci da yake barazana a gare su na hira da wasu mata inda suka shaida min suna sana'a don taimaka ma iyalansu salamu alaikum suna na zulaha muna sana'a ta kulle-kulle ta firigo muna kulle lemu ruwan sanyi cikin mu dai alhamdulillah yanzu wannan mine ne kike wannan lemu ne nake kullawa dala biyar biyar in ya so yara suna shigowa suna saya kuma muna da dan tale da yake hudda ya kai kasuwa ko tasha to kamar wannan sana'a take wadda irin gudunmuwa take ka miki a cikin rayuwarki ta iyali uh alhamdulillah gaskiya sana'a mu tana taimakawa sosai ma tana taimakawa mu cikin harkar rayuwar mu muna taimakawa ma iyalanmu a ciki kin ga yanzu zamani ya rige ya canza ba lalle ba ne komi ka sakan mu namiji ka ce shi zai yi a'a a cikin wannan suna ta mu alhamdulillah yaran mu suna muhammadiya suna boko a ciki muke taimakawa harkar littattafan su ko telikin su ba mu sakan mu maza ba dahira malam abdu sana'ar da nake yi dai ina yin awara ina yin doya kuma ina dan saro su wani haka sabulin nika so kilin dai da abin da ba a rasa ba kuma ina sana'a kitso to kamar wannan sana'a ta taki wani irin gudunmuwa take bada a cikin zaman rayuwanki na iyali kamar alhamdulillah wannan sana'a na dogara ga allah na dogara da wannan sana'a inda kin ga yara gare ni kuma kin gansu ga su masha allah baban su ya rasu nan da shekara biyu ya rasu amma ban taba zuwa wani guri ba na meka hannu na ce a bani wani abu ban dogara ba da kowa da komi da Allah da sana'a wannan suna dogara da su nake komi mu ci mu sha mu yi suturan mu da yara in biya musu lakwai in gan su nan dai marayu in biya musu makaranta sannu malama wannan daga ina ina ne zaki haka dauke da wannan kaya na ƙauye ne nake wallahi Allah kina gani dan Allah dan annabi wannan iccen da naje nayo shine zan zo in sai da ci da iyallan wannan sai da icce ne zaki eh yo yau ho sallan mata ce ke biki san ba sallan mata ce yau kai mu a karkarar mu san sallan mata sallan mi ce ake da mata ita kuma sallan mata ta duniya baki da labari ha wallahi ba mu da labari yanzu kin gani da gona ne ma na fito dan sussuka dan hatsin mu zan zo in je in samu dan abin zamu ci yan yaran wannan shi wannan iccen sana'a kice ko ko yau ne kawai kika kaga ha kawai kullun shine sana'al wannan shine ba mu da aikin komi a garin mu komi babu daka sirihe rahi da kan wannan muke muna gajar-gajar tun wannan kullum haka ne da yake yau rana ce ta matan duniya takwas ga watan maris na tambayi ko su san da wannan rana sai suka ce gaskiya ni wannan sallah a guri na batta muhimmanci yarinya ta kin ganta nan da jiya ita ta zo da madaita ta je mun gobe bisu e kwalman magoba sallan mata a bakin ta na ji wannan sallah mata ni ban taba cin wata moriya ba ta wannan sallah mata muna ganin su a tele a radio muna jin labari ga sanan suna muka su wani guri haka ga an yanka su wani dabobi sikiredi da dai sauransu kaga suna ta walimar su ka wannan sallah mun shi ta a bakin ku yan jarida saboda wannan sallah mu dai gaskiya sai dai mun bude tele mu gan su mata dai wacce na bariki muna ganin su dai su ce yau sallan mata ce an ce gashi ana taimaka mata mu dai gaskiya mu san da shi ba Tamara Abari sashen Hausa na murya Amurka daga na magara a jamhuriyar Nijar. Ya fa kamata mu mata maza To da a gaida tamar a bari. To a can jihar Yoban Najeriya kuwa yayin da ake bukukuwan ranar ta mata an yaya wasu mata ne su ɗari waɗanda aka koya musu ƙananan sana'o'i waɗanda za su iya dogaro da kansu. Wakilin murya Amurka Haruna Dauda biyu ya aiko mana da wannan rahoto daga Maiduguri. dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar fataskum nan gere da ke jihar yobe a shirar aro maso gabacin najeriya honorable sabo garba ya ce jama'an da ke wannan yanki na cikin mawuyacin halin rayuwa dan majalisar ya dai bayyana hakan ne lokacin da ake bikin yaye wasu mata ɗari da ya ɗauki nauyin su wajen koya masu sana'o'i daban-daban ya ce an zaɓo su ne saboda rage raɗaɗin talauci da ke damun al'umman da ke wannan yanki honorable sabo garba da ya ce sun ɗauki alkawari da dama ma jama'a lokacin da suke gudanar da yakin neman zaɓe kuma yanzu lokaci yayi da jama'a za su fara gani a ƙasa don haka ne ya ce ya waiwayo al'ummansa don tallafawa irin waɗannan mutanen da suka samu kansu cikin wannan hali musamman ma mata da ya bayyana su a matsayin iyaye wadda kuma dukkanin wahalhalun kan koma kansu. cikin alkawarin da muka yi shi ne muka zo muka fara cikawa ya sa na ce to mu idan mun zo tun da mutanenmu mun san halin da muke ciki a nan muna cikin wani irin hali saboda mutanen mu suna cikin wahala na rashi da babu abin yi a ƙasa kuma mutanen masu ƙwazo ne shi muka duba me za mu taimaka musu sai muka ce to mu koya a mata su ne baji na fari a koya musu sana'a muka zana muka yi shawara wace sana'a za mu fara koya musu wani ba ta ɗau lokaci ba wannan sana'a shi ne muka ce mu duba mu gani wani ba tare da an ce an neman wutar lantarki ba ko wani abu za su iya yi shi ne muka ce to mu duba musu na za su yi sabulu man shafawa da kuma abin kanshi wanda ake sakawa a gida me yasa ka zabi mata abin da yasa ka zaba ta saboda muke ganin su ne iyayenmu su ne matanmu su ne kannanmu su ne dan duk wata wahala ta gida an da tashi yana wajen mata mata ne suke yi amma za ga mata su suke gida su ne da yara su ne zuwa asibiti su ne komai na gida ko ya aka yi za ga mace ta yi kokari ta samu abin da za iyalinta za su ci so sai sama ka fara da mata maza kuma abin da muka ce to wanda za su tafi makaranta suke ba su da halin yin kaman jam eh, wannan jarabawa na siya fom fiye da guda 300 mun raba musu wani irin mata ne aka zaɓo eh, mun duba wanda majajen su Allah musu rasuwa suna tare da yara mun san duk wahalar gidan ta koma kansu shine wannan emphasizing akan cewa lalle lalle a nemo wa'annan mu fara taimaka musu a yanzu wanda muka fara mata ɗari ne mun yi shi kuma akwai wasu wanda za a sake nan da sati uku to ko me matan da suka amfana da wannan tallafi ke cewa Suna na Amina Muhammad Hausawa mun samu abin da za mu taimaka wa kanmu saboda da muna zo na gida ba mu sanya za mu yi sana'a ba samu kuɗi kuma na koyi sana'an sabu sabulu fresh baslu sunana hafsa muhammad tsohuwar kasuwa muna ji a wasu lokal gama a wasu state gashi ya zo mana saboda haka mun miƙa godiyarmu ga allah kuma ubangiji allah ya bashi karfin gwiwa sunana asabe mm. malam audu a wanzu kan mun samu lafiya mun gode ma da la'alla suna fatsima abubakar gashi an koya mana sana'a gashi an ba mu jari allah ya buɗa masa kamar sana'a mai da aka koya muku sabulu da mai da turare kamar su sabulai da mai dinnan da kuma kayan wanki ya ganin da na gani ku kuke yin shi nan eh mu muke yi a nan wajen an dai koyar da waɗannan mata ɗari sana'o'i daban-daban wanda suka hada da yin sabulai da turare da man shafawa da saƙa da dai sauransu wanda zai taimaka rayuwarsu wajen riƙe marayun da suke tattara tattare da su haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya madala gaida haruna dauda biyu to yanzu kuma bari mu dawo fannin siyasar amurka inda masu adawa da nasarar da ɗan takarar neman shugabancin amurka a ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump ke samu suka ce za su kashe dala miliyan goma a wannan mako kaɗai a fannin tallace-tallace na talabijin domin ganin sun karya lagun hamshakin ɗan kasuwar wanda ke ci gaba da samun karbuwa. na tambayi barista aminu gamawa na jami'ar harvard da ke nan amurka dalilin da ya sa wasu a cikin jam'iyyar ke kokarin ganin bayan trump saboda 'yan takarar da suka tsaya a yanzu waɗanda ake tunanin za su iya kaiwa ga samun nasara irin kamar attajiri donald trump da sauransu ana ganin idan har ya zama shine shugaban kasan amurka ganin irin kalaman da yake yi da alkawura da yake ɗauka to abin zai iya sa amurka ci wani hali da ba shi kenan ba ta zama saniyar bare bai dace a ce wanda yake so ya zama shugaban kasa a ƙasa mai mahimmanci kamar amurka ya yi irin wannan kalamai ba game da batun su 'yan takara a ƙarƙashin jam'iyyar ta republican wannan karo an ga wani salo da zaka ga suna ta jefa kalamai a tsakaninsu na ban mamaki da batanci haka Ah, kamar ya kake ganin wannan yanayin tafiya in ka kwatanta da abubuwan da ake gani a siyasar amurka a baya a gaskiya abubuwa sun taɓarɓare musamman a jam'iyyar republican wannan kuma ba ra'ayi na bane shi ne ra'ayin da yawa daga cikin 'yan jam'iyyar suna ganin cewa waɗanda suka karbi ragamar al'amura waɗanda su ne suka fi shahara a cikin 'yan takarar kamar akwai maganganu da suke yi dangane da abun da suke so su yi don an zaɓe su da kuma dangane da kalamai da suke yi wa juna lokacin da ake hamayyar neman zaɓe abu ne da ake ganin bai dace a ce wanda yake so ya zama shugaban kasa irin kasa ta amurka da suke da muhimmanci a siyasar duniya ce yana da wannan ra'ayi ba misali ra'ayin kyamar baki ra'ayin kyamar bakaƙen fata ra'ayin kyamar musulmai wa'anda duka abubuwa ne da suke ganin idan har aka ci gaba da yin irin wannan din banda ma kawo wa ita jam'iyyar ci baya zai iya sa amurka shugaban ta zama saniyar baye a duniya. to barista kamar me yasa ba a samun irin wannan cece kuce da yake yawan faruwa a jam'iyyar republican a bangaren yan democrat. na farko dai ra'ayi na a ni a nawa ra'ayin ya fi karkata dama da irin ra'ayoyin yan jam'iyyar democrat saboda su sun fi sassauci dangane da abin da ya shafi baki da suka zo daga zuwa wata ƙasa sun fi sassauci dangane da al'amuran da ya shafi wato ma'amalan um, tsakanin gwamnati da bakaken fata da suke nan da kuma baki da suka zo daga wata ƙasa so manufofin sun ka duba za ga manufofi ne da suka karkata zuwa wajen talaka illahirin jama'a su kuma yan republican manufofin su za ka cewa da yawa daga cikin su suna yin abun ne don su dadada wa wasu yan kalilan da suke da kuɗi suke ba su kuɗaɗe barista aminu gamawa na jami'ar harvard da ke nan amurka don zagogon na cewa karfe goma na safe ne da minti goma sha tara a nan birnin washington dc ga halima jimrahu da shirinmu na gaba Jama'a masu sauraron da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. Taron kolin da aka yi kwanakin baya a Kano akan harakan noma da neman hanyoyin harhaɗo da martaban noma a Najeriya ya samu halartar manyan masana masu bincike daga manyan jami'o'in Najeriya. Kamar yadda za ku ji wannan tattaunawa da Mahmud Ibrahim Kwari yayi da ɗaya daga cikinsu wanda ya fara da sunan shi kamar haka. sunana dr aminu ibrahim sharifai ni ne research facilitator na alkamawa platform yadda ake shuka alkama kalmar alkamawa dinnan sai zuciyar mai saurari ta kaddar cewa alkama kake nufi da ake biredi da ita ake sauran abubuwa ita ce eh to garin ya samu sunansa daga alkama wacce ake biredi funkaso alkaki da duk irin abinci na kasar hausa so a da sam kamar shekara 20 da ya wuce 1984 garin shi a dai nan kano shi ya fi kowane area ba da alkama don haka mutane sai suka sa masa wannan suna alkamawa so ya zama synonymous to alkama a inda ya samu su ke yanzu tartibi me ake manoman yankin suke a wannan ku aiki kuke a wurin abin da suka fi sun fi yin alkama wajen kashi saba'in na manoman wajen suna yin alkama sannan suna yin tumatiri suna yin tattasai suna yin albasa so da kuma shinkafa 'yar tarani so mu mun shigo a aikin alkama ne akwai wata kungiya ta sadc tana da headquarter ta a tunisia ita ta kawo tallafi ga najeriya akan noman alkama sai ta haɗa kai da ma'aikatar da take aikin alkama ta lecture research institution da take maiduguri so mu kuma a research institution na zaria mu muke da scientists da suke aiki akan alkama so don haka mu an ɗauko mu scientist mu zo daga jami'ar ahmadu bello jami'ar ahmadu bello ta zaria wanda coordinator din program din shine professor ayu wanda director ta na yanzu shi yake coordinating din aikin alkama mu kuma an ɗauko mu research scientist da za mu zo platform uku aka yi ɗaya alkamawa ɗaya a bagwai ɗaya a kadawa so ni ne in charge of uh, uh, alkamawa kamar yadda na ce so abinda muke wa manoma a wajen shine mu nuna musu dabaru na zamani na yadda za ka shuka alkama ka girbi abun da zai fito daga cikin ta kafa na da da manoman alkama ba sa samun sama da buhu tara zuwa goma maximum a hekta guda amma yanzu da shigowar wannan innovation din da dabaru da muke basu sukan samu har buhu 25 buhu 30 and our target is 40 to 50 so muna tafiya yanzu saboda 'yan sababbin ire-ire da ake su su zo ana research a kansu ba a fito an yi certified su ba tukun in an yi wannan muna ganin cewa yel din zai karu fiye da abin da suke samu yanzu shi wannan kamfani daga ce ya zo ko daga tunisia ba kamfani ba cibiya eh cibiya ce cibiya ce ta nazarin irai da ta zo da shi da abu nan kuma har ta ba yes daga daga tunisia daga kasar tunisia akwai wani lokaci da aka yanke za ku yi wani aiki tare da su ne ko kuma a sun zo ne da za ku ci gaba da aikin haɗin gwiwa tare akwai lokaci ina jin program ɗin zai ƙare nan da shekara uku program ɗin zai ƙare a program din akwai tallafi da ake da ake babbayarwa akwai tallafi da yawa da muka bayar a nan Kano kamar ga manoma kamar mun kawo wani seed cleaning machine wanda duk wanda ya yi irinsa idan ya fito da shi na alkama zai je wannan machine din kawai za a cleaning yana bambancewa kasan shi yadda iri in za ka iri sai ya zama size ɗinsa ya zama the same daidai so akwai machine din zai yadda zai gyara maka ya standard ɗinsa ya grading an ba an kawo manoman kano din nan kyauta sannan mun kawo musu harvester sun ce mana abin da yake ba su wahala a noman alkama shine bugunta idan an yanke so an ba su inji kyauta platforms din nan guda uku da kuma i'm sorry akwai wani platform a maiduguri kano da maiduguri su wannan program din suke aiki su ma maiduguri an kai musu duk abin da ake kawo a kano banda wannan mun kawo musu ire-ire da muke ɗaukowa da Chad ita wannan ah, mutane da suka zo daga tunisia sun ba da tallafi na ire-iren da suke ganin ana son a amfani da shi kyauta ga manoma yau shekara uku kenan muna basu a nan kano mun ba da sama da buhu 350 to the platform kyauta da kashi in ka ja iri sai ka ci gaba da abinka da kake da shi kusan su ne dan abubuwan a from kuma muna daukan manoma representative ɗinsu a kai su training an kai su sudan an kai su ethiopia an kai su egypt sun je sun ga yadda suke harkar su a can don su zo su yi ta a nan Najeriya mm. at no cost wannan kungiya ita ce take biya wa manoma wannan abubuwa. Idan Allah ya kai mu rana ya ta yau Dr. Aminu Ibrahim Sharifai zai kammala bayani. Yanzu a madadin Muhammad Ibrahim Kwari da wadda ta hada mana sauti Julius Gresham, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Sai mun sake haduwa da ku nan gaba kaɗan a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Yau za mu tattauna kai tsaye da uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya Aisha Muhammadu Buhari albarkacin ranar karrama mata ta duniya a yau takwas ga watan Maris. Ku huta lahiya. ta sai ce kada ku bari a baku labari yanzu ga kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. zamu fara da sakon bala muhammad dabban da salihu isa farani kuka ce salam voa hausa allah ya sa ziyarar da shugaban afirka ta kudu jacob zuma ya kawo najeriya ta zama mai amfani ga al'ummar najeriya baki ɗaya amin shirin zaman lafiyan da aka yi a birnin lagos bayan tashin hankalin da ya faru a unguwar mile 12 ya yi daidai allah ya ƙara kawo mana zaman lafiya a arewacin najeriya da kudancin najeriya da ma najeriya baki ɗaya amin sako daga sani mai lange-lange da malam ango malamin makaranta ya wuri ta gaba ta fito ne daga ilyasu muhammad tungan bako wanda ya kira ga shugaban kasar najeriya muhammadu buhari da ya ƙara ƙaimi wajen maido da martaban man fetur domin talaka ya same shi cikin sauki ba tare da wani wahala ba da ƙarshe sai wacce ta fito daga abdulsalam muhammadu lima tsakiyam ma'ajin kungiyar muryar jama'a ka ce hakika samun 'yar takar shugaban ƙasa mace a somaliya kuma 'yar gudun hijira wani babban ci gaba ne da alfahari ga duk 'yan gudun hijiran da ke ƙasashen duniya baki ɗaya. yanzu kuma ga sahabu ya dawo da labarai a takaice shugaban kuma shugabannin kungiyar tarayyar turai sun faɗa yau talata cewa da alamun sun cimma yarjejeniya ta wucin gadi da hukumomin ƙasar turkiya da ke ankara kan ta tsakiyar dubban 'yan gudun hijira zuwa turkiyyar kuma sun ce suna da ƙwarin gwiwar cewa za a cimma cikakkiyar yarjejeniya lokacin wani taron kole da za a yi wani lokaci makon gobe bayan watanni da wakilan kungiyar mai kasashe 28 suka yi suna bayyana rashin fahimtar juna da cacar baki shugabannin suka ce sun amince za su baiwa turkiya karin kuɗi ita kuma za ta taimaka wajen dakile kurarar bakin haure zuwa turai daga isra'ila kuma ofishin firaministan kasar ya bayyana yau talata cewa gana da aka shirya tsakanin firaministan kasar benjamin netanyahu da kuma shugaban amurka wani lokaci cikin wannan wata a nan birnin washington yanzu an soke shi firaministan ya ce ya dauki wannan matakin ne domin kada ya katsa london cikin harkar siyasar amurka fadar white house ta bayyana jiya litinin cewa ita isra'ila ce ta bada shawarar cewa shugabannin su gana ranakun 17 ko 18 ga wannan wata gwamnatin ta obama ta amince cewa a gana daya daga cikin waɗannan ranaku wannan ko yana zuwa ne a daidai lokacin da mataimakin shugaban amurka joe biden zai isa isra'ila yau talata kuma zai gana da shugabanni da ke kasar a ci gaba da rangadi da yake a gabas ta tsakiya haka nan kuma mun kawo muku labarin cewa yau take ranar zaɓe ko kuma masu neman shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican suna takara yau talata yayin da ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a da ke nuna cewa donald trump zai iya ƙara tazara da ke akwai tsakanin abokan takararsa domin neman tikitin zama ɗan takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar jihar michigan ce take da wakilai hamsin da tara mafiya yawa a zaben na yau yan takara su samu wani kaso daga cikin wakilan gwargwadon yawan ƙuri'u da suka samu To masu abin da ya sauka kenan baki daya a cikin shirin namu na wannan lokaci sai dai can anjima za mu sake dawa da izinin Allah inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan wannan rana ta mata da majalisar ɗinkin duniya ta ware. Da ya kuke ganin za a iya tallafawa mata wajen ganin sun samu abin dogaro da kansu da kuma yadda za a samar da daidaito lambar da za ku kira ita ce biyu sifili Sai mun ji daga gare ku yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu da ya tana gabatar da shirin. da kuma Julie Leathers Gresham da ta bada umarni sai injiniyan mu Mr. Jonah Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Amma kada ku yi nisa domin ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.